بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله وهذا أصل عظيم من من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة إرادة الذين يريدون وجهها فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله حتى يسيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والغلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل الغلو في الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أكثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم من بار الأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم وقد تكلم الفقهاء على وجود الكون على من يتصل غيره في الباطل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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a wannan masallaci na mojibbo a nan kofar kaura jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata jiran laraba a yau biyu ga watan muharram هجرة تمنز صلى الله عليه وآله وسلم بغدا تقريبه بغدا ثلاثين كما وانده يزول لدى ثلاثين قوات الشعب شكرة الميلادية دون بيلة تكون أولا مثل فينا منما كوماكو أتكين كرات اللتاب بسولة التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللقر أمشاك مال منه شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniyar hijira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne majalisun mu na nawa na ashirin daidai kuma a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na nawa na sittin da hudu kafin mu fara fassara maganar shekul islam ibn taymiya akwai tsokaci guda biyu tsokaci na farko dangane da abin da yake faruwa a halin yanzu a falastin a gaza kowa ya sani duk duniya ta sani irin ta'addancin da yake faruwa ga 'yan uwanmu musulmi da kisan gilla da kisan tsare dangi da isra'ila take wa musulmin falastinawa a gaza ba tare da rarrabewa ba tsakanin namiji ko mace yaro ko babba tsoho ko kakkarfa mai lafiya ko mara lafiya yadda take musu kan mai uwa da wani har zuwa yanzu an kashe mutane ɗan ɗaruruwa wanda duk alkalamin lissafin da za a faɗa shi a ci faɗi a bisa abin da ake da tole don wasu gawawakin ma ba a gano su ba har yanzu saboda haka ana faɗar abin da ake tsammani ne ce wajen mutum dubu da wani abu waɗanda suka mutu wajen mutum dubu a wajen mutum dubu da ɗari shida ko da ɗari bakwai waɗanda aka fiffita wanda duk shatifa da ake yi amma alal hakika adadin waɗanda suka yi shahada a wannan wato hari na tumasanci na dabbanci na rashin insaniya wanda isra'ila take kai wa falastinawa adadin babu shakka yana da yawa kwarai da gaske banda waɗanda suna nan rai kwakwai mutu kwakwai a kowane lokaci suna iya su mutu saboda miyagun laifuka raunuka da aka yi musu banda waɗanda aka jikita su aka salwanta rayuwarsu har abada wasu sun rasa kafafuwansu duka biyu wasu sun rasa kafafuwansu da hannayensu wasu sun rasa idanuwansu wato an yi musu aibin da har abada kuma ya bi su kenan waɗannan suna suna da bila adadin wanda kuma wannan abu yana faruwa a halin yanzu da yarjejeniya da aka samu da haɗin baki na ƙasashen duniya ba wani abu bane wanda isra'ila ta kaɗaita da shi ita dai isra'ila mai zartarwa ce amma ta samu goyon baya na ƙasashen duniya ta samu goyon baya na ƙasashen wannan yanki da gabas ta tsakiya ta samu goyon bayan wasu ƙasashe na larabawa ko ba komai ba yadda shugabannin larabawa a yanzu suka ja bakin su suka yi shuru kamar babu wani abu da yake gudana yanzu a duniya kamar babu wani dan adam musulmi da ake kashewa irin wannan kisan kiyashin sun ja baki sun tsoke in ka ji wata kalma can za ka ji ta kasa kasa wato cikin kunya da tsoro kalmar da ba za ka wadatar da ko ɗanka za ka iya gaya masa ita ka ce Allah wani ba a kyauta ba wannan ko ɗanka za ka gaya masa wannan idan ka ajiye ruwa ya faran maka za ka yi cewa ba ka kyauta ba to a ce irin waɗannan kalmomi su ne za a ji su daga wasu kaɗan daga cikin irin waɗannan ƙasashe a yayin da muna ganin lokacin da za a kashe wani wanda ba musulmi ba ta hanyar da ba ta kai irin wannan tumatanci ba a wannan yanayin zamu ga duk duniya har majalisar ɗinkin duniya ana ta ainihin kururuwa kan cewa 'yan ta'adda sun yi ta'addanci an kashe wani an kashe wani kuna gani abin da ya faru a mumbai cikin ƙasar indiya ku duba yadda duk gaba ɗaya duniya ta motsa saboda abin da ya faru waɗanda aka kashe ba musulmi ba ne. amma mutum da musulmi ake murtikewa ake musu irin wannan ayagar to babu wanda zai iya buɗe baki ya magana sai a ce yana wa ɗan ta'addar an haɗa kai da larabawa an haɗa kai da wasu waɗanda ake tsammanin shugabanni ne na falastinawa kamar su abu majid abbas abu majid kamar su ahmad kurai da sauran waɗanda suke rike da wannan gwamnatin ta je kana yi ka gwamnatin da take zartar da kudurori na isra'ila a cikin falastinawa kusan da yardarsu bal ma suna jin daɗin abin da yake faruwa yanzu a bisa yadda suke tsammani a ƙungiyar hamas a can gaza ta mamaye komai da komai saboda haka yanzu isra'ila tana yaƙi da 'yan hamas za ta karkashe 'yan hamas ko kuma su ci gaba da mulki su ci gaba da zartar da kudurin isra'ila a wannan yanki na gaza kun san cewa gaza nan ne yankin da mafalastinawa suka fi dandazo nan ne suka fi yawa sun kai wajen miliyan ɗaya da rabi a wannan yanki shi ne yankin da ke tsakanin ita falastin ɗin da masar domin lokacin da aka yakin tara da arba'in da da takwas wanda aka yi na alif da da bakwai. a wannan lokacin da isra'ila ta rara ko falastinawa marasa galibu marasa karfi da suke cikin isra'ila ta koro su suka yi gudun hijira sai suka yi sansani a wannan yankin yanki ne da ba shi da wani abu in ban da ruwa da ake shu ba wani abin da za ka iya cewa wannan yanki yanki ne da yake ba da sha'awa yanki ne wanda ban da sauro babu wani abu aka tattara su a wannan guri ya zama akwai kam kam na yan gudun hijira da yawa sansanin yan gudun hijira da dama a gurin saboda haka nan falastinawa suka yi dandazu sauran yankuna kamar can kan iyakar isra'ila da jordan ba su da yawa wajen dukkan zambiya inda suke cewa bank wazina west bank ba su da yawa a nan kamar yadda suke da yawa a gaza to lokacin da aka zo aka kafa wannan gwamnati ta je ta layika gwamnati mai wata aka ba ta sunfa gafiya wato hukuncin ko mulkin kai da kai na jinkanayika da isra'ila ta yi a yarjejeniyar oslo da aka yi alif ɗari da jin da cikin da ɗaya sun a wannan lokaci su yan hamas da sauran wasu ƙungiyoyi na yan sunkuru sun ce ba za su shiga wannan yarjejeniyar ba ba su yarda da ita ba domin yarjejeniya ne da take nuna an kwace musu duk haƙƙinsu duk abin da suke fafutuka a kan sama da shekara hamsin yanzu an kwace musu sun yarda cewa kuma ya zama ba nasu ba sai suka ce ba za su yarda da wata yarjejeniyar ba a lokacin siyasar arafat suka ce sun ji sun gani sun karba aka kawo aka dawo da shi bayan da ana rarraka sa a duniya da sunan dan ta'adda duk inda ya shiga a ce a kamo shi inda ya shiga a kore shi da ya yarda cewa zai bi kudurin isra'ila sai aka yarda a bashi wannan yancin cin gashin kai da suke kira tsuntsar zatiya aka dawo da shi nan ramallah zirfal garbiya aka ajiye shi kan cewa shi kuma da da yarjejeniyar kan zai rika kama yan hamas yana ɗaure su yana sa su a kurkuku yana azabta su in ba ta kama ya kashe na kashewa kan haka aka yi wannan ya zo ya ce to kowa ya zubar da makamai yanzu babu maganar yaƙi ko sunkuru ko faɗa da isra'ila ya amince da isra'ila a matsayin ƙasa a wannan yankin da ta mamaye to shekara da shekaru yana kai musu aiki har suka ga ya tsufa aikin da ya saba ya musu ba zai iya yi ba suka sa masa guba suka kashe shi dan suka dauko wannan abbas abu Majid wanda asalinsa wanda yana bin addinin bahariya wato ba wani musulmin kwarai ba ba iya kuma ijma'in malamai ne gaba ɗaya cewa kafirai ne bal ma yana daga cikin addinin bahaiya suna ganin cewa falastin haƙƙin yahudawa ne ba haƙƙin musulmi ba musulmi ba ne a falastin saboda haka idan yahudawa suke ƙasar su ce sun kori laraba da suke nan musulmin da suke nan suna da gaskiya wanda ita ce aƙidar da shi wanda aka ce shi da shugaban falastinawan a yanzu ita ce aƙidar ta a addinanci to wanda yake da wannan aƙidar ka gaya mun ta yaya zai taimaka wa falastinawa har su karɓi ƙasar su har su kori da ya gode wanda yake dan kama guri ya ɗan kaka gida da sai aka zo aka dasa musu shi a matsayin shugaba bayan an gama da yasir arfan har ma ya zama da an fara fahimta ashe yasir arfan waliyi ne bayan zuwa abbas abu lajin sai aka gane ah, ashe kai duk farafaɗiyar yasir arfan da ɓarnarsa da tafargazar da ya ta yi ashe in aka kwatanta shi da abbas abu mazin shi waliyi ne dan wani abin in an ce eh, yayi ce gaskiya fa ba zai iya wannan ba ai yana daga cikin ba abin da san suka kashe shi a lokacin sun ga cewa wasu abubuwan fa ya ce shi fa ba zai iya yi ba da haka da suka zo suka dora shi wannan mugun azzalimin wanda shi ma bai yahudan ne in ma jinsin kabila kabila ta ba yahuda ba yahudi ne iyayensa yan asalin iran ne ma ba yan asalin eh, falastin yan asalin iran ne ma sai da aka zo aka jasa shi a wannan gurin akan shi ne shi ne shugaba shi zai tafiyar da al'amarin dukkan falastinawa aka zo aka yi zaɓe da hamas ba ta shiga zaɓe daga baya bayan an kakkashe musu shugabanni suka zo suka zo suka fito a shiga zaben mana a bace ma gwamnati je kana yi kam da aka yi zaɓe duk jama'a suka zaɓe su domin su aka sani suna taimakon al'umma su suke da ofisoshi na taimakon kai da kai da suke wa al'umma aikin tallafi da taimakawa gajiyayyu da marasa lafiya su suke yi ba da magani da ba da abinci da ilmantarwa su suke yi suna da ofisoshi ɗaruruwa a cikin yankunan da falastinawa suke da larabawa abin nan falastin suke suna taimaka musu saboda haka larabawa falastinawa sun san cewa waɗanda suke son su suke aiki don allah su ne waɗanda 'yan hamas din da suke alakanta kansu da musulunci waɗancan ba su da wani abin da suke yi wa mutane illa iyaka amerika da sauran kasashen turai suna ba su daloli saboda haka kullum golewa suke da sharholiya da jin daɗin su an sa musu masu tsaron su isra'ila ba ta kai musu hare-hare ba saboda haka su banda gina kansu ba abin da suke ahmad kurai ɗaya ne daga cikin manya-manyan su kusan duk yadda bincike ya nuna matsugunan da ake ginawa na yahudawa a yankunan falastilawa shi yake sai da musu simintin shi ne ya bude gidan siminti shi yake sai da musu siminti su gina matsugunai na yahudawa masu tsauran ra'ayin addinin yahudanci waɗanda ko dai falastinu ta zama dukkaninta ta yahudawa ko a yi mutuwar kasu haka ne a su ko dai a rasa to waɗannan yahuda 'yan kaka gida daga cikin waɗancan su suke taimaka wajen ma gina musu matsugunai in an yi magana sai su ce ai akwai ranar da za su tattare lafiya nasu su bar mana kasar mu kaga sai mu gaje ga gidajen ka duba irin wannan banzan tunani da kuma rena hankalin ma wanda ake gaya wa magana saboda haka aka zo suka shiga zaɓe suka ci zaɓe jama'a suka zaɓe su ya zama gaba ɗaya majalisar dokoki ta koma hannunsu don haka dole ne su za su naɗa firaminista suka naɗa gwamnati daga nan gaba ɗaya ƙasashen duniya waɗanda suke boloko da demokuraɗiyya suke alfahari da demokuraɗiyya suke nema su allaban dimokuraɗiyya ne irin su amerika da waɗanda suke tare da ita ga shi ne ta hanyar demokuraɗiyyar ta hanyar akwati ɗin ne jama'ar ƙasa suka zaɓi hamas sai suka ce su ba su yadda 'yan ta'adda su zama su da shugabanni ba don haka sai suka ce dukkan wani taimako da ake bawa wannan yanki ko wannan hukumar kada a bata taimako kawai a bawa abbas shi shugaban falastina amma kada a bawa firaminista da gwamnatinsa saboda haka gaba ɗaya aka hana su taimako Ƙasashen larabawa wanda ya kamata su su fahimci cewa waɗannan 'yan hamas ɗin 'yan sunkuru suna neman 'yanta ƙasarsu ne wanda kuma wannan haƙƙi ne da suke da shi a addinanci haƙƙi ne kuma yake nasu a dokar duniyar ma dan dokar duniya ta ba da dama duk wani wanda aka zo aka mamaye masa ƙasarsa ya tashi ya yi sunkuru ya yi amfani da dukkan hanyoyin da zai ya koyi waɗanda suka mamaye masa ƙasa wanda ko dokar duniya ta yadda da haka babu inda aka taɓa ɗaukar ɗan sunkurin da yake neman yanta ƙasarsa a matsayin ɗan ta'adda kuma babu wata ƙasar da ba ta yi wannan ba duk wata ƙasar da ta samu yanci sai da ta yi wannan ko amerika sai da ta yi wannan kafin ta samu yanci ta daga daga mutanen ingila saboda haka su wannan abin da suke abu ne da kowa ya yarda cewa suna da haƙƙin su yi shi to amma tun da sunan musulunci suke yi kuma isra'ila suke yaƙa isra'ila kuma yan lelan amerika ce ba wanda ya sai taɓa wannan sai ya sa aka ce to kada a sake ba su ko kwado a ga ta inda za su ci da talakawan su kuma talakawan da suka yadda suka zaɓo za su san cewa mai suka zaɓo wa kansu sun zaɓo wa kansu wahala za su ci kwakwa za ka a taru a yi musu ukuba ta bai daya sun da har sun hamas da zama ita ce za su shugabance su maimakon larabawa 'yan uwansu waɗanda suke makotaka da su da waɗanda suke a tare da su a cikin yankin gabas ta tsakiya su taimaka musu sai zama na tare da su aka haɗa baki wajen a ƙara sanya takunkumi mai tsanani akan hamas da gwamnatinta aka sa takunkumin aka sa takunkumin su kuma suka rike kakam suka ki saki to shi ne sai aka ce to a ziga yaran su abbas abu mazin ɗan fata kenan a zuga su su yi yaƙi da waɗannan to su kuma yan hamas sun fi yawa a gaza don haka da fada ya kaure tsakanin falastinanin su ya su sai ya zama da yan fata sun gudu sai ya zama da gaza ɗin gaba ɗaya ta koma a hannun yan hamas sai gwamnatin je kalayi ka ta abbas abu mazin sai suke ta rushe gwamnatin ya za a yi shugaba ya rushe zaɓaɓɓiyar gwamnati ai ba zai yiwu ba ba ya da wannan haƙƙin a dokance ce ya rushe wata gwamnatin da al'umma ta zaɓa sai ya dawo aka dawo kuma a kafafen watsa labari ana cewa gwamnatin da aka yi wa murabus a haka ake kiran gwamnatin su ismail haniya gwamnatin da aka yi wa murabus wani irin murabus ne bayan mutane su suka zaɓa ko kuma kuka ce a zo a yi zaɓen nan saboda haka sai su masar da sauran ƙasashe irin su urdun suka ce su ɗan hamas sun yi juyin mulki ka duba kuma wai sun yi juyin mulki in suna so a zaura lafiya a ci gaba da damawa da su to su mai da mulki ga masu su ma'ana su mai da wasu abu majin wannan mulkin su kuma suka ce a su jama'a ce suka ka zaɓe su in jama'a sun ce ba sa son su nan sai su haƙura amma eh, har zuwa yanzu jama'a su suke su in wani zaɓen aka yi jama'a ce ba sa son mu nan. to nan ba aka ci gaba da sa musu takunkumi watanni sama da wata shida suna cikin takunkumi ba man fetur ba magani ba abinci babu wata mota za ta shiga dauke da kayan abinci wannan yankin hatta masar ita kanta sai da ta rufe iyakarta nan na rafa tsakaninsa da abin nan sai da ya kasance yan falastin sai dai su yi rami ta karkashin ƙasa su yi ramuka ta karkashin ƙasa su shiga har cikin masar ɗin yan uwansu musulmi da suke kan boda su taimaka musu da kayan abinci su da shi ta karkashin rami don in ba haka ba <coughs> suna zuwa daidai kan boda sojojin masar za su harbe su sai ta haka suke abin nan idan aka gano wani rami da suka yi har suna shiga suna samu abinci suna fitowa sai a gawa isra'ila cewa akwai rami da aka yi ana shigar da makamai saboda haka sai ka aiko da jiragen ta su kai hare-hare gurin shi ne da karshe dai suka haɗa baki akan cewa suna ganin kawai a bawa isra'ila girin lai da ta janye daga yankin gaza ta haƙura saboda asarar sojoji da dukiya da take yi ta ce ta janye na zai shekara guda ko shekara biyu da suka wuce ta janye daga yankin gaza saboda haka sai aka ce a baka green light ta kakkashe yan hamas saboda su abbas abu mazan su ci gaba da shimfiɗa hannunsu akan sauran talakawa su shi da aka ba ta bayan an sa takunkumi ba a ga yayi tasiri ba mutane sun ci gaba da kankame wannan haƙƙin nasu ta ce to a kakkashe su mana dan me za a kyale su da rai shi ne fa dalilin bawa isra'ila wannan damar domin su isra'ila sun fito sun faɗa karara su da yake ba sa jin tsoron kowa sun ce kasashen larabawa goma suna tare da mu akan abin da muke a wannan lokaci ministan harkokin kasashen waje na masar yana kai kawo tsakanin falastinawa da isra'ila ya je ya yi kuskus da banu isra'ila ya zo kuma ya kuskus da shugabannin hamas su kuma isra'ila suna ta barazanar kai hare-hare na rashin tausayi da rashin mutunci har garin masar suka je wannan minista ta harkokin kasashen waje wannan laifi har garin masar ta je kan mimbarin masarawa tana barazanar cewa za su yi rugu-rugu da gaza ramin harkar abin da ministan harkokin waje na masar yana bin ta ba tare da ya iya ce mata komai ba ta gama zazzagin falastinawa ta koma kasarta abin da hankalinta kwanci jin wannan ya sa 'yan hamas suka janye sojojinsu da 'yan sandansu da duk samarinsu suka janye su daga titi suka kwashe su daga matsugunan 'yan sanda saboda kowane lokaci isra'ila na iya kawo hare-hare ya zama na sun yi ɗauki wani mataki wani taktik na idan an shigo musu ta ƙasa to a nan a yi wato karan batta ɗin to ganin haka sai aka ƙara haɗa baki da gwamnatin matan kan cewa su yi yadda za su yi dabara a fito da 'yan hamas domin in an zo kawo hare-hare a same su a fili a karkashe su saboda haka sai suka buga musu waya sai suka ce mun gama tattaunawa da banu isra'ila sun ce ba za su kawo hari ba sun janye wannan barazanar da suke yi ba dan ko ba ana so a fito da su daga ramuka da gidajen su daga inda suke a ɓoye awa ashirin da hudu da wannan tattaunawar sun fito kenan wasu sun koma ofisoshinsu in 'yan sanda ne in sojoji ne in 'yan zirga-zirga ne a cikin gari sun fito sun saki jiki awa ashirin da hudu sai suka ji ana yi musu ruwan bama-bamai daga sama wanda shi ne abin yanzu yake ta gudana kwana biyar yau kasashen larabawa kungiyar kasashen larabawa sai suka ce wai wai za su yi taro amma sai ran juma'a wato wato sai an gama karkashe su in so sai su yi taro sai su ce isra'ila ba ki kyauta ba ko kuma yan hamas ko kuka jawo dan a yanzu ana cikin wannan ana cikin wannan yanayi aka nuno ministan harkokin waje na masar abu yana cewa ai daman sun ja kunnen hamas wanda bai ji gari ba ya ji hoho saboda haka sun gaya musu idan ba su saki wannan abin da suka kankame ba su daina wa isra'ila waɗannan waɗannan abin roket roket da suke jefa musu to isra'ila za ta kawo musu hare-hare ta kashe su amma suka izin maganar su saboda haka fala ya lumunna illa nas illa abin da ya rika faɗa kenan saboda sun rena al'ummar da suke shugabanta ba haka suna da bakin da za su faɗa tun da suka ga dama to a yanzu suna shirye-shirye sun kawo tankoki su isra'ila sun zube da sojoji suna cikin shirye kuma bayan sun gama yin wannan kisan kare dangin ta sama kuma su zo su yi ta ƙasa waɗanda suka yi saura kuma su ci gaba da mulki su wuraren da duk suka san cewa guri ne wanda taɓa shi zai sosa musulmi zuciya nan suka rika kai hare-hare bayan dajin da suka rika suka rika jefa ba mai suka rika jefa masallatai wannan jami'ar jami'atul islamiyya da ke gaza ita ma yanzu sun kone ta urmus sun ce matattarai yan ta'adda ce sun suke training din yan ta'adda saboda kawai jami'ar islamiyya to babu shakka irin wannan yanayi wanda musulmi a duk duniya suke fama da shi wanda <coughs> sai dai kullum zuciyarka ta yi ta kuna kana hango zalunci karara ga shi nan ana yi babu yadda za ka yi waɗanda ya kamata a ce su suka wuce maka gaba wajen a ga an tuntuke wannan zalunci an yake shi wallahi wallahi da a ce kasashen laraba ɗin sun tsayuwar mutum guda da yanzu batun isra'ila sai dai labari kamar yadda kishk yake faɗa a cikin wasu hudubobinsa ko lastocinsa yake cewa da a ce duk wani ma balarabe a bashi dama ya ɗau cokali ya cika da ruwa a je gaba ɗaya wannan kowa ya zuba wannan cokali ɗaya a isra'ila da yanzu ruwa ya ciye ta saboda yawan laraba amma wasu 'yan tsirari da basu fi miliyan uku ba sun zo sun addabi miliyoyi ko masar kawai masar kawai sama da miliyan sittin sama da miliyan sittin to kaga wannan abin bakin ciki su kuma a gefe guda wato 'yan shi'a sun samu abin propaganda sun kuma sai propaganda suke su hasan nasarallah sun da abokan rigimar isra'ila ne abokan rigimar amurka ne saboda isra'ila ta mamaye musu gidaje ta mamaye musu yanki suna rigimar ta fita ta bar musu gida ban taba jin wata rana da aka ce yan hizbullahi sun kai agaji ga falastinawa ban taba ji ba ba na jin kuma ko wanda ya taɓa ji sai dai faɗar baka wanda kuma kai ma in ka gada ma sai kai kowa ma zai iya yi duk ana yi Chavez a abin nan a Benzawilla zai iya yin wannan ya zazzage Amerika ya fattace ta ce azzalima makira na cuci duk za a iya wannan amma ai ku kuke kan iyaka da Isra'ila din nan ko ne kuke arewacin abin kudancin isra'ila abin arewacin isra'ila ko za ku iya amfani da makamai da kuke samu daga syria da wanda kuke samu daga iran ko harba wa ita isra'ila din a irin wannan yanayi tun da har zuwa yanzu isra'ila din nan ta janye daga dukkanin kasar labanan ba a akwai mazaru shama'a wanda har zuwa yanzu isra'ila tana nan a gurin ta janye ba saboda ka har zuwa yanzu ko 'yan hizbullahi kuna da abin da za ku yi rigima da isra'ila a kansa to tun daga abin da isra'ila take yi wa falasɗinawa ko kuma kuna kan iyaka da miyagun makamai da kuke da su da roket roket masu nisa da kuke da su me zai hana inda gaske ne ko ma yanzu ku buɗe musu wuta ta san ku harbo roket roket ɗinku ku raba hankalinsu biyu amma sai dai da baka hakan da ya yi wajen awa guda ko awa biyu yana ta surutu ga shi yana da sojoji ga makaman a hannu kuma ga shi a kan iyakar isra'ila kaga ai yana da dama da wasu ba su samu ba inda gaske ne sai ka buɗe wuta kai yi ta harbo roket ɗinka kai ma ka raba hankalin isra'ila biyu dole ne su ji cewa ai yakin ya zama musu biyu ta kudu da kuma arewa amma sai dai a yi ta faɗa da baka to sai suka samu wata dama kuma su yi propaganda a irin wannan yanayi kamar da suka saba shi ke nan wanda yake wawa mara hankali sai ci yawwa kaga yan shi'a dama yan shi'a nan ai su suke suka damu da musulmi galibi yan boko waɗanda ba sa tsaya su yi tunani da sun je wannan surutai na hamas shi nan ya zama ya zama jarumi ba zai nuna mana jarumtarsa da gaske ke ba sai mun ga cewa ya kai wasu farmaki isra'ila mun ji cewa wasu yahudawa sun zuba kasa a nan ne za mu yadda cewa da gaske yake ba wai kawai cika baki bane da kuri duk yaƙe-yaƙen da hezbollah suka shiga bayan da bayan kisan kiyashi da suka yi wa musulmin sunna a kudancin lebanon duk yaƙe-yaƙen da suka shiga yaƙi ne na an tsokare ka ka kare kanka wannan kuma komin arnancin mutum kai masa wannan zai tsaya kare kansa in ka shiga gidan john ko david ko martin ka ce za ka taɓa shi ka taɓa dukiyarsa ka taɓa iyalinsa yana da makami dole ya tashi ya kare kanta. don haka wannan ba ya da alaƙa da ingancin aƙida ka ko rashin ta amma mu ga cewa ka kai ma wani tallafi daga nesa in kana da damar ka kai masa wannan shi zai nuna mana cewa gaskiyar imaninka mun ga abin da ya faru afghanistan har zuwa yanzu afghanistan ahalu sunna ne zalla a gwaransu suke yaƙi da amerikawa babu dan shi a koda zuwa yanzu bal ma abin da muke ji a kafofin watsa labarai shi abin da suke wato cika baki da shi in sun tashi su goranta wa amerika sai su ce ba dan mun taimaka muku ba za ku iya karya gwamnatin ɗaliban ba jami'an iran sun faɗi wannan ba su ɗauka su bi ba in suna so su goranta wa amerikawa sai su ce ba dan kun samu abin nan logistic support ba daga iran ba za ku iya karya gwamnatin ɗaliban ba a sai taimakawa masu kai abin da ya guda yake gudana a iraki kuma wannan wata aya ce wata shaida ce wacce ke ta karara don haka mu alal akalla abin da za mu yi yi ta addu'a Allah ya ba wa musulmin falastin karfin gwiwa Allah ya ba su jajircewa Allah ya ba su nasara akan abokan gabansu Allah ya fitar da su daga irin wannan haɗin baki da aka yi a duniyance gaba ɗaya na ga an mulkushe saboda musulunci mu ta addu'a Allah ya ba su nasara ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai kuma wanda duk ya san wannan fafatawa da ake a gabas tsakiya ya san cewa Isra'ila ta sha irin wannan ba wannan ne karo na farko ba ta sha yin irin wannan amma da ƙarshe wannan bai sanya su musulmin falastini su yi rukuku gaban isra'ila ko su yi sujada a gabanta kullum idan aka yi abin da yake kara musu karfi da haɗin kai don haka mu ta addu'a gare su ba shi ba gani mu gaya wa iyalanmu da 'ya'yanmu cewa ga abin da 'yan uwanmu suke ciki don kowa da kowa ya ba da gudunmawarsa ko ta addu'a ce wannan shi ne aƙallu wajib da za mu iya yi musu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu ya ba su nasara waɗanda suka yi shahada Allah ya shahada su. Allah ya sanya wannan shi ne mafi alkhairi gare su su ko makiya Allah Allah maɗaukakin sarki ya rugugu da su ya yi kasa ƙasa da su ya wulaƙanta su ya katattala su ya nuna ayoyinsa a kansu ya nuna mana ayoyinsa masu ban mamaki a kansu Allah ya kanya su ganima ga musulmi inda su abu na biyu mun shiga sabuwar shekara a bisa lissafin hijira shekara ta musulunci kamar yadda kuka sani kafin lokacin sai da umar kafin wannan lokaci larabawa suna lissafi amma sukan dubi wani abu babba wanda ya faru a rayuwar al'umma sai su rika jirgin littafin su da shi kamar da kuka sani da suna littafi irin da shekarar giwa kafin shekarar giwa bayan shekarar giwa da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama sai zan musulmi suna lissafi da kafin aiko shi da shekara kaza ko bayan aiko shi da shekara kaza aka zo bayan ya yi hijira akwai irin su badar irin su uhudu sai a kafin badar bayan badar haka dai to sai zan babu wani abu guda ɗaya na bai ɗaya da musulmi suka rike a matsayin abin da za su yi lissafi da shi wani zai ce maka kafin aiko manzo Allah wani zai ce maka bayan aiko manzo wani zai yi maka lissafi da da abin nan da da da badar wani zai yi maka lissafi da uhud sai zama da babu wani abu guda daya bai daya da musulmi gaba ɗaya suka haɗu a kansa to sai zama da idan aka samu yarjejeniya tsakanin musulmi da musulmi aka rubuta yarjejeniya din nan sai zama da babu wani abu kuma da za a rubuta ya sama wannan yarjejeniyar takunkumi dan kada a zo a samu rigima daga baya idan ka zo ka ci bashi a gurin abokinka aka rubuta wannan bashin da ka ci aka ce to za ka biya a watan sha'aban to sai sha'aban ya zo mai bashi ya je ce to lokaci ya yi sai ka kawo kuɗin da ka karba sai kai kuma ka dire ka ce ai ba wannan sha'aban ɗin kake nufi ba sha'aban mai zuwa to tunda babu wani abin da yake nuna sha'aban na wacce shekara sai a yi ta rigima to irin wannan sai ta rika faruwa to shi ne sai da umar ya ga ya kamata a samu wani abu na lissafi na bai daya a ce sha'aban a shekara ta kaza kaga shi kenan an yanke rikici da zarar shekarar ta zo ko ka so sha'aban din yayi ko da akwai sha'aban dubu nawa da za a yi nan gaba wannan ne da ake binka bashi ya zo sai ka biya ya tara ta habbai manya manya domin ya shawara da su bisa yadda ya saba me suke ganin ya kamata a ɗauka a matsayin abin littafi. wasu suka ba da shawarar cewa a yi amfani da na rumawa wasu suka ce na farisawa wasu suka ce kowa dai ta kawo shawara iri iri sai da umar ce a'a wasu sai suka ba da shawarar cewa ai amfani da hijira mana ita ce kurkusa kuma ita ce ta zama fasil tsakanin musulunci da kafirci domin daga samun hijira ne musulmi suka yi karfi suka samu yancin su ya zama da babu wanda ya sai taba su ko ya ce musu kula musu su ba da haka hijira din nan tana da wani nauyi kwarai da gaske a mizanin tarihin musulunci ya kamata zama ita ce abin da za a yi lissafi da ita Ba ka sai kowa ya ji cewa eh wannan shawara ta yi daidai ya kamata ya zama hijira ita ce abin da za a dinga za a dinga lissafin musulmi da ita هجرة الله صلى الله عليه وسلم يهي كأسكي وطا الربيع الأول تولين يكا مات يزم ونوطا ليكا مات يزم فرق وطا لساف الهجرة فأنما تلدى كافي ونن لا ربا وادي سنسكي وعلى دولة النبور شابه إلا إذا تشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تغلبوا فيهن أنفسكم larabawa tun a jahiliya sun san da wannan watanni goma sha biyu su suke ba da shekara ta shekara ba ta wuce wata goma sha biyu wannan tun lokacin da Allah ya halicci duniya haka ya tsara al'amarinsa to saboda haka <coughs> to amma kuma ba su sanya littafin wata a ce wata kaza shi ne na ɗaya wata kaza shi ne na biyu wata kaza shi ne na uku ba a kai yanzu ka fara littafin a watan ka misali za ka fara lissafin ka a ce a shekara ɗaya safar ne muke ciki misali saboda ka kai in safar ya zo shekara ta cika wani kuma daga rajar zai fara wani lissafin sa in rajar ya zo shekara ta cika saboda haka babu wani maganar wata na ɗaya na biyu na uku na hudu to yanzu tun daga shi za a samu wani lissafi na bai ɗaya wanda wata ya kamata ya zama shine na ɗaya a kalandar musulunci to wasu suka ce rabiul awwal saboda a ciki aka haifa annabi sallallahu alaihi a ciki ya hijira wasu suka ce ramadan saboda shi ne watan da ya kowanne alfarma cikin watanni kowa da ya ta kawo shawarwari sai suka ba da asabu al-muharram to sai ya zama na an karɓi wannan shawara kuma sai ya zama na ubangiji ya ba da taufiki aka samu wata hikima ta ba zaka sai ya zama muharram din nan yana daga cikin watanni hudu da Allah ya faɗa masu alfarma muharram rajab sai kuma zulqaida da zulhijja sai da mana shekarar musulunci kenan tana farawa da wata mai alfarma ta kare da wata mai alfarma ta fara da muharram wata ne mai alfarma ta kare da zulhijja shi ma wata ne mai alfarma kaga kenan rayuwar musulmi ta zo tsakankanin watanni biyu masu alfarma to kaga sai aka samu wannan hikima ta bazata wacce ba a yi tsammani ba ubangiji ya riga ya rubuta haka to tun daga wannan lokacin aka ci gaba da lissafi da wannan kalanda ba don komai ba don a iya yanke dukkan wasu fitinu da rigidiyo da za su iya tasowa a dalilin rashin ta babu wata sai an gama da wannan fatta din a wannan lokaci ba wai sun kirkiro wannan abin ko sun zauna sun yi wannan wato taron ba su sahabbai domin a daina girmama ranar a tun da dama ai musulunci ya zo ya samu waɗannan watannin dama akwai su kuma ya zaɓo su ya sa su watanni ne masu alfarma kuma kowane wata an faɗi da abin da ake so ka yi a ciki saboda ka babu buƙatar kuma a ce akwai wani tsari kuma na girmama wani wata girmamawa ta musamman babu shi in banda wanda musulunci ya zo da shi Sau ka dukkan watanni wato da suke da alfarma akwai abin da musulunci ya ce ana yi a ciki wani watan ba ko ba a faɗi komai ba kamar da ai ba a ce ga wani abu da za ka yi a ciki wani da yana cikin wata masu alfarma saboda haka sahabbai ba za su yi wannan ta fuskar ibada sun da sanya wannan dai abin da ya shafi mu'amala babu mu'amala babu ne a buɗe amma ta fuskar ibada wannan wani abu ne da sai da nasu ba haka babu wani nasu da ya sa da ya ce a girmama farkon shekara har a dinga wato irin tasakasai na barka da shigar shekara wannan arna da suke yi saboda haka kamar kwaikwayon su neman ma ke yi in ka kula farisawa ko in faɗa yadda kowa zai gane shi'awa rafidawa da yake sai da umar da sahabbai su suka haɗu suka yi wannan mitin sai su suka ce to su ba yadda da wannan ba iran ba ta lissafi da wannan hijirar da kake amfani da shi in ka ji ma dan shi'a yi bai san me meye shi'ar ba shi'a ba ta ba za ka ji dan shi'a yake dubu ɗaya da ɗari da talatin ba suna da lissafin su na maguzanci tun kafin zuwa musulunci har yanzu shi suke girmamawa akwai ranar nairus wanda shi ne bikin da suke yi na zagayowar shekara wanda za a yi ta tsallaka wuta a yi ta hura wuta ko san daman wuta suke bauta kafin zuwa to har yanzu suna girmama wuta din ka bari ranar nairus in ta zo ka kama tashoshinsu ka ga yadda ake yi da wuta saboda wannan shi zai nuna maka cewa ma'abotanta ne saboda haka babu wannan batun biki har wasu kasu wasu gwamnatoci wasu suna shari'ar musulunci sai a ware miliyan 70 miliyan 80 a ce za a yi bikin kalanda musulunci kawai dan a saci dukiyar al'umma idan aka ga wannan amma da da za su taimaka wannan miliyan saba'in ɗin su taimaka wa talaka asibiti da makarantu su taimaka wa masallatai amma ba za su yi wannan ba sai a ware kuɗi don saboda a ci kuɗi kawai a yi bikin rana ɗaya a yi hutu a ce wai bikin kalanda wai shari'a musulunci ake sai na umar shi ne wanda ya fara zauna da sahabbai aka yi wannan amma ka ji cewa da shekara ta zago ya yi taru saurin mu'amalar mutane ta tafi bisa tsari guda daya shi ne kawai hikimar ba kawai wani abin nan bane domin a da can ai babu babu inda ma aka ce al-muharram din shine wata na daya babu safar shine na biyu a'a wannan duk bayan an kayyade cewa hijira ita ce za ta zama abin da za a dinga jingira lissafin da ita to ya kamata a samu kuma wanne ne watan farko din Ka kaji hikimar amma har an zo an mai da shi kamar daga sama Allah ya saukar al-muharram shine na daya babu wannan nafsu al-muharram shine na daya babu wannan bare har ya zama a kowa shekara gwargwadon yadda ya tsara al'amarinsa kai shekarar ka ba ita ce lalle ta zama tsawo ba yanzu in muka ce misali darasin nan shekara nawa da fara shi to za a fara lissafi daga watan da muka fara ne za ku kaga mu wannan shine watan daya a gurin mu saboda haka wasu kuma sai suka shigo da wata bid'a bayan azumin tasu'a da ashura wanda shi da sunna ta zo da shi a cikin wannan watan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya samu yahudawa suna azurtar tasu ashura suna azurtar ashura goma ga muharram ya tambaye su wani irin azumi suke yi suka ce wannan ita ce rana da Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da annabi Musa alaihi salam daga fir'auna saboda haka muke azumtar wannan yini muke azumtar wannan yini domin godiya ga Allah haqqu bi Musa minkum fa saba huwa amara an-nasa bi siyamihi hadithun muttafaqun alayh Allah ta ce to mu muka fi cancanta da annabi Musa sama da ku ya azumce shi ya umarci ainihin al'ummar ta tayi azumin wannan ranar goma ga muharram kafin a farlanta azumi wannan azumin ma ya zama farilla in dai goma ga muharram ta zo kowa da kowa ta yi wannan azumin matuƙar da yana da ikon ya azumi sai bayan an farlanta azumin ramadan ne sai ya zama nafila ya zama sunna wanda ya shi yana da ladan wanda ya azumin sunna to kasancewar yahudawa suna yin goma ga wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya saba musu sai yace da in ishtu ila qabilin la la tasiya kamar da yake cikin sahih muslim in Allah ya kai ni baki to zan yi azumin wato yin abin da zan yi azumin ran tara sannan da goma din sai Allah ya karɓi ransa kafin shekara ta zagayo to wannan himmatuwa da yayi da kudirin zai yi azumin sai ya zama sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya kudurtar abin da ba daidai ba da haka ko da bai yi ba tun da dai ya ce da in Allah ya faini ni ba zan yi shi ke ya zama sunna sai ake so domin ka saba ma yahudawa sai ka yi tara da goma sai ka tara da goma akwai hadisin da ya zo wanda yake cewa yawman qablahu wa yawman ba'dahu to da rana kafin sa tara kenan da kuma bayan wa abin da goma din shi ne sha daya wannan hadisin bai inganta ba saboda haka wanda zai ce kana da zaɓi ko kai uku tara goma sha ɗaya ko kai tara goma ko kai goma sha ɗaya wannan ba daidai ya faɗa ba abin da ya kamata ya ce ka yi goma ko ka yi tara goma wato kana iya yin goma domin shi ne asali in ba ka samu yin nasarar ba in kuma ka samu dama ka yi tara goma wannan shine ya tabbata a sunna amma goma sha ɗaya hadisin bai inganta ba goma sha ɗaya hadisin bai inganta ba an fahimta sai dai tara goma wani na iya cewa ai bukatar dai a saba yahudawa saboda haka tun da dai wanda ake bukata kaga in kai goma da kuma sha ɗaya ka saba musu za mu ce eh bukatar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda za mu saba din ya ce ya ce zai yi tara in ya ga dama zai iya cewa tara goma sha ɗaya amma sai bai faɗi sha ɗaya ba sai ya faɗi tara goma da haka sai ka tsaya inda ya tsaya in kuma ka ce a abin abu ɗaya ke sai mu ce to in wani ya zo ya ce zai yi takwas tara goma ka hana shi takwas tara goma to mene ne shi ma sabawar zai yi za ka ce a to ai kuma ba a ce to kai ma lakan ba a ce ba an gane ko to wannan shine ya tabbata a sunna sai wasu kuma sai suka tsara wani abu sai suka ce a yi azumin daya ga watan muharram duk da ranar ta wuce watakila wani sun sun kwambala to ranar su ji saboda nan gaba sai to a yi azumin ɗaya farkon shekara na wargore kamar da muka faɗa shi muharram din nan <laughs> babu inda aka samu lassin da ya nuna shi ne watan ɗaya shi dai kawai an sanya shi saboda ya zama lissafi zai kawai amma a shara'ance shi ne watan daya sun lokacin annabi sallallahu da wasallam babu wannan nasu. an gane ko sai yasa ma sahabbai suka ta tantama eh, wanne ne za a sa watan daya din shi ko rabiul awwal ko ramadan ko an gane da a ce shi ne watan daya ba za a tsaya ana ta kai kawo ba an gane an fahimci wannan saboda haka babu magana cewa ka yi azumin farkon wata wai sai su ce wai ai saboda ka ka fara shekarar ka da aikin kirki kuma eh, ƙarshe ƙarshen zulhijja na ma suke azumi ka rufe shekarar kada aiki ce wannan duk ba zai amfane ka ba idan tsakiyar duk ka cika su da laifi <laughs> kai dai abin su sai dai a ƙarshe kuma waye ya baka lamunin cewa in kai na farkon za ka kai ƙarshen haka rufe da shi saura kayi na farkon kuma ka je ka ci gaba da tsiyatakunka ba a je ƙarshen ba kuma Allah ya karɓi ranka saboda haka babu wannan wannan yana daga cikin bid'o'in da suka aka tsaga aka shigar addini daga cikin irin bid'o'in da aka shigar a wannan wata akwai maganar wato a taron bakin ciki da ya shi a suke yi da sunan cewa ran goma ga wata ranar ne aka kashe na hussein na'am an kashe shi a goma ga wata muharram wannan babu ja amma waye ya ce rana ce ta fitowa a sa baƙaƙen kaya a yi koke-koke a zagaye gari a ɗaga kwali a tsitsi ne wasu mutane ina aka ga wannan a da sunan addini wannan shine abin da mu ke cewa gida ci ce mummuna kai da sayyidina Husaini babu shakka laifi ne da dukkan wani musulmi ya yarda da cewa laifi ne babu wani wanda yake da cewa ba laifi ba ne kuma waɗanda suka yi wannan aika-aika suna nan za su gamu da ubangiji shi zai musu hisabi akan aikin da suka yi wannan duk musulmi ya yadda da wannan ba husaini ba wanda yake da jinin gidan allarta kowane musulmi za ka kashe babban laifi ne ballantana kuma wanda yake da jini na allarta wanda yana da wani haƙƙi na musamman da aka ɗora maka a matsayinka na musulmi ta girmama shi babu shakka akwai wannan amma shin wannan kashe shi din ya ba da dama kenan a fito a sa bakakin kaya a ranar a yi ana bakin ciki ana koke-koke da sunan addini to wannan shi ne a nan magana ciki yasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe da hamza ba a kashe shi ba a ubudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ranar kashe shi ranar bakin ciki ko an taba jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka aka abin nan ranar ta zagayo zai ce wa sahabbansa yau fa rana ta zagayo mu yi bakin ciki kuma shi ma ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane ahlul baiti ne an kashe Ja'far ko ba kashe shi ba Ja'far illa bi Talib a gazwatul mota. annabi ya mai da wannan ranar ta zama ranar bakin ciki ko sahabban manzo Allah sun yi wannan a'a kai ba ma waɗanda ba annaba ba ai a kashe annaba ba, wa ka ayyin min nabiyyin qatala ko qutila ma'ahu rubiyuna kafir an kashe annaba da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa ga wata rana a rika bikin zazowar kashe wannan annabi akwai laifin da ya kai kashe annabin Allah laifin kashe annabi ya fi laifin kashe kowane ne wanda ba annabi ba amma ba a riki wata rana da matsayin ranar zagayowar abin nan kashe shi ba har a yi har a yi abin nan a sa baƙaƙen kaya idan ka fi a shi ai saboda an kashe shi zulman ne bisa zalunci to waɗancan bisa adalci aka kashe su su ma ai zulman aka kashe su in ka ce a saboda shi ya yi shahada su ba me suka yi suna shahada suka yi A azza shi ne da shuhada ba taken sa kenan ba saboda haka babu kai da wata hujja da za ka mai da wannan rana rana ce da za ka yi ta sissi wasu bayan Allah kana koke koke baya daga cikin addini kuma sannan ita kanta tsinuwa kamar da muka sha faɗa ba ta cikin addini ka zauna kana sissi waɗanda suka riga suka mutu la tasubbul amwat manzo Allah yana la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kada ku rika zagin matattu sai ya ga sun je sun iske abin da suka yi tilka ummatun qad khalat لا ما kasabat وعليها ما ma kasabat saboda haka sun riga sun nufi abinda suka yi na laifi ubangiji abinda suka yi na daidai ubangiji shi zai ba su lada abinda kuma suka yi na kuskure ubangiji shi zai kama sai musu hisabi akan wannan kai ka ji da kanka ba ka zauna na la'antar wasu ba to sai kuma ta wani bangaren lokacin da su waɗannan rawafi suka fito da wannan rana ta tsinewa dukkan bani umayya da ma dukkan ahalus sunna da suke cewa amma sai kuma wasu lawafi waɗanda su kuma suna gaba da gidan da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to ko mai farin ciki kawai wannan shi ne abin da ya shigo a cikin al'ummar hausa da sunan cika ciki cika ciki wato a cika ciki a more to kaga ba na cewa su wauta lokacin da suke magana cika ciki din nan sun tuno ba da cewa wata akida ce su dai kawai sun tashi al'ada gargajiya amma mummunar akida ce asalin asalin sa akida ce ta nawafi nawafi su ne waɗanda suke kiyayya su kuma da bangaren da ali suka ja daga ta gefe guda waɗancan suka ja daga ta gefe guda waɗannan suka ja daga ta gefe guda wanda ahlus sunna kamar da muka faɗa ko da su tsake su sauraka su kuma saboda kiyayyar da suke yi wa gidan annabta sai suke ce to tunda waɗansu suna suna bakin ciki to mu murna sauraka sai ayi dafa dafa ayi yanke yanke ayi keke to mu ahlus sunna sai muka riki abinda manzo Allah ya shar'anta a wannan ranar shi azumi saboda haka ahlus sunna su suka fi morewa idan wannan ranar ta zo da haka masu cika ciki din nan su bari akwai hadisi wanda yake ba shi da kyau da aka ruwaito da sunan cika ciki cewa in wannan rana ta zo ka yalwata wa iyalanka babu wannan wannan hadisin bai inganta ba saboda haka waɗannan duk bid'o'i ne da ake yin su a wannan wata wanda ya kamata musulmi su fatafu babu maganar bakin ciki babu maganar cika ciki Ah, sannan kuma babu maganar wani azumi a farkon muharram sannan kuma babu maganar azumin goma da sha ɗaya duk da cewa wanda ya fi sassan sauki sauki ba ka haɗa shi da da waɗancan manyan manyan bid'o'in ba waɗannan su ne tsokaci guda biyu kuma sun cinye mana lokaci saboda haka sai mai haƙuri ga shi malam ya ja baki ya bar shi ya bar bakin na kan sai mai haƙuri har Allah ya kai mu sati da zuwa insha Allah sai mu sake jan bakin sannan kuma biyo shi da fassara Allah wanda ke kai mu kamala sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Rahim ina ina gudun ko wasu ma da gangan suke bari haka don kawai su kawo mana amma ya kamata a ce lokacin da ko da ka manta ka ji ta wani ta kada to kai zai kashe taka amma kana jin taurin ta kada ya ɗauke wa mutane hankali ana ta tsaki ana ta nuna ɓacin rai ko kuma sai ka bar da kai ma abu da kan kuma abu da ka shigo da ita gaskiya kamata yan uwa a yi kokari a kula da wannan in ma mutum da niyyar mugunta ya zo ya sani cewa wannan ba zai biya masa bukata ba kaga ana magana sai da wai wani ta kuma a gefe wannan ya ce shin malam ina da abokai abokan aiki kiristoci ina iya musu ina iya musu happy new year ko miladiya dan na ji wasu sun ce kafirci ne babu shakka ba musulunci ba ne kuma musulunci bai yarda da haka ba duk da cewa mutum dan yayi wannan ba za a ce da shi kafiri ba amma dai ya saba Allah domin abin da ake so shine ka sabawa waɗanda ba musulmi ba a cikin ayyukansu da abubuwan da suka zama alamomi ne su. kada kai tarayya da su a cikin shi'a'ir nasu cikin shi'arar nasu shi yasa ibnu ya rubuta littafin sa ittiba'u sirat mustaqim mukhalafata ashabil jahim to ta farkin Allah madaidaici yana hukunta saba wa 'yan wuta ya rubuta littafin tun daga farko har ƙarshe don ya yi bayanin wannan matashiyar hanyar Allah madaidaiciya sun yi hannun riga da hanyar yan wuta wannan shi ne abin da fatiha ta ƙunsa da na sirat al-mustaqim sirat allazi da an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim wal dhalin abinda suratul fatiha ta ƙunsa kenan saboda haka abin da ya shafi dukkan wani abin da yake da alaka da su kai tsaye bai kamata musulmi ya yi tarayya da su a ciki ba in yi haka ya yi laifi ba za a ce ya kafirta da ban ba amma ya yi laifi an ce ibn taymiya bai aure ba amma na ji ana yi masa alkunya da abul abbas na'am haka ne alkunyar sa abul abbas ba sharafi ba ne sai ka haifi ɗan an ganshi shi an san shi sannan ka yi alkunya da shi ko da ba ka da ɗa kana iya yin alkunya da wani suna kai ko da ma ba da mutum kana iya alkunya da wani abu sai ah, da ada masa alkunya da abu turab turab turbaya abu huraira yar magi huraira abu bakar bakar abin nan garken da bushi da bakar abu bakrata abu bakrata garken da shi da bakra kaga duk wannan alkunya ce da wani abin da ba ba ba mutum ba to ballantana ka alkuya da sunan mutum da na aisha ana mata alkuya da umma abdullah tare da cewa ba taba haihuwa ba wasu suka ce ana yi mata alkunya ne da dan yar uwarta asma'u shi ne abdullahi bin zubair wasu kuma suka ce a ta taba yin fari aka sa mata abdullahi wannan kuma bai inganta ba saboda haka an yi mata alkunya duk da ba ta da ba ta da ta da haka za ka iya yin alkunya kuma alkunya wani abu ne da laraba suke amfani da shi don girmamawa in kana so ka girma mutum sai ka kira shi da alkunyarsa kirista in suna kirsimeti sukan ba mu abinci sukan ba mu abinci tare eh, ko da nama yake lemo da nama kuma da ya halatta mu ci kuma ya halatta mu taya su murnar kirsimeti to mun gama maganar bai halatta ka taya su murna ba to idan ka fahimci bai halatta ka taya su murnar wannan abin da suke yi ba domin abin ya saba wa kai addinin ba wai dan suna kawai kirista a dan abin da suke ya saba wa addinin ka ko da kuna zaman lafiya da su kuna mutunci da su ko da kasuwanci ya hada ko da oganka ne a gurin aiki amma musuluncinka ya ce ka saba masa a cikin addininka to tunda ba za ka ce da shi happy new year ba ko happy christmas to haka nan ba za ka ci abincinsa ba don abincin da ya yi ya yi ne don farin cikin kuma tun kada abincinsa ai shi ne taya shi ba ko shine a aikata ma kenan ba a a aikata ma kenan saboda haka nan ba maganar wata abu da zina usul kita da shirin lakum ake ba ana maganar cewa wannan abincin an yi shi ne don wata alama ta wani abu da kai kuma ya saba wa addininka tarayya da shi cikin wannan abincin daidaito ne da shi cikin abin da yake saban Allah Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ibn taymiya kamar yadda na faɗa ya rubuta littafin sa ittiba'u siratal mustaqim da domin bayanin irin waɗannan hukunce hukunce kuma ya zubo su a cikin haka nan ibn qayyim al-majrinsa a cikin littafin sa ahkamu ahli dhimma nan ma ya rubuta ya faɗi maganganun malamai akan wannan saboda haka bai halatta ba bai halatta ba shi kuma da ke akwai wani nasi da ya hana sanar da ɗaurin aure ko ɗaura aure a cikin masallaci babu wani nasi da ya ce kada a sanar ko kada a ɗaura duk da cewa kamar sanarwa an buƙaci kada ka kasance a cikin musamman idan ta shafi cikiya hadisi ya zo akan wannan wanda ka zo na cikiyar su da ya bace ka ce kada Allah ma ya dawo masa da shi wannan hadisi ne sahihi wanda wasu malamai suke ganin cewa to kenan dukkan wani abin da yake da kama da cikiya ya kamata kada a yi shi a cikin masallaci amma malamai ba su faɗaɗa magana da tsaurara ta a cikin wannan babin ba saboda babu wani nafi sabanin wannan na cikiya din haka idan kayan mutum ya bace bai kamata a zo a yi cikiyarsa a cikin masallaci wannan ba daidai bane abinda aka sani ana tsayawa a kofar masallaci ko kuma duk inda aka san gurin taron jama'a ne a nan ne ake cikiyar ba a cikin masallaci ba wannan lati ya zo da wannan to yawanci malamai suna tsakaita abin su akan wannan don haka kada kada mu faɗa tsaki don mu shiga rigima akwai wata aya ta qur'ani ko wani hadisi da ya yi magana akan muhimmancin fara wani aiki ko karatu a ranar laraba akwai hadisin da bai inganta ba hadisi ne wanda yake bara gurbi ba wai mai rauni ya bara gurbi wanda yake na ƙarya wanda ya ce wata da yake fitowa a sama shi ma guda goma sha biyu ne ko guda ɗaya ne haba to yanzu dai wannan wannan wannan dariya da jama'a suka yi ta zan an gare ka ma'ana wata guda ɗaya ne ya halatta mace ta kama hannu a sallah bal ma wannan shi ne sunnar ai ya halatta ba yin hakan ma haka hakan ake bukata da gare ta nan da yake sallo ka bara aiki gudu usalli maganar ta shafi maza da mata duka babu abin da zai sa ka ware mace daga wani abu na sallar annan sallallahu alaihi wasallam in ba shi ne da kansa ya ware ba a cikin wani mace a haka ne yadda mace take sai da namiji yake sallah haka mace ita ma take sallah ya halatta mace ta sa kayan mijinta riga ko wando a cikin gidanta bai halatta ba in dai kaya ne wanda maza suka ke danta da shi sai dai in kaya ne wanda namiji ya sa mace ta sa wanda an san akwai watakila wasu kaya da za su iya kasancewa da irin wannan kama to wannan babu wani abu amma in har ya keɓanta da maza wannan annabi sallallahu ya hana mace ta yi kama da maza haka nan maza su namiji da zai kama da mace annabi ya tsine musu albarka wannan hukunci kuma ba da bambanci ko a cikin gidanta ko a wajen gidanta duk hukuncin ɗaya ne ba a ce ya halatta a gida ba bai halatta a waje ba duk hukuncin ɗaya ne sai dai kayan da mace da namiji za su iya tarayya a cikinsa wannan babu komai don ta sa ya saka wannan babu wani abu waɗannan dai su ne tambayoyi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المجاهدين في أي مكان اللهم انصر عبادك في فلسطين اللهم اكسر أعداءهم اللهم زلزلهم اللهم زلزلهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم امكر للمسلمين ولا تمكر عليهم اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائك أعداء الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين والفلسطينيين بخاصة على التقوى وعلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم فرج ما هم فيه اللهم فرج ما هم فيه اللهم اقتل أعداءهم بددا ومزقهم عددا واجعلهم عبرة للمسلمين وغليلة لهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين